muka ce haka ya kwashi ledojinsa ya nufi gurin amaryarsa da ke can tana jiransa muka ce yana shiga hanyar kicin ɗinta ya nufa ya buɗe fridge ɗinta da ke danin area ya aji leda ɗaya wadda zai ba surayya sannan ya zarce ɗakin baccin da ya fi kowanne ƙayatuwa don nan ne zai kasance muhallin baccin mai isha bai ganta ɗakin ba sai dai ya ji alamunta a bayan ɗakin tana fitowa ya ganta da shirin bacci wata doguwar riga ta saka mai kauri amma tana da taushi sosai sai hular rigar da ta saka saboda sanyi to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya dube ta ya ce harkin shirin bacci baki yi cigiya ta ba daga yin rakiya ta ce ya za a yi neme ka kai da gidanka ai ba za ka bata ba ya ce haka ne fa ina can na je yi wa antinki sai da safi eh hakan ai ya yi kyau na ga mutanen garinku sun shigo nan ya ce ok suna can bangaren sun ce gobe za su tafi ina fatan kin yi alwala e na yi amma ta ya ce e murmushi e ita ɗin nake nufi ni ma bari in yi sai mu kwanta ai mun gaji ko da gyada masa kai ya shiga bayan don yin wanka ya yi duk abin da zai yi ya fito a bayan a zaune ganta a gefen gado da littafin addu'o'i a hannunta ya wuce kan abin sallah ya gabatar da shafa'i da wuturi sannan ya umarce ta da ta sauko ƙasa inda yake yi musu addu'o'i sannan ya ce ta ɗauko masa da ya shigo da ita da shi ya dinga ciyar da ita kazan nan yana ba ta madara shi ma yana ci har suka gama a wannan dare wani irin bacci suka yi mai daɗi cikin nishaɗi da annashuwa bayan dukkansu sun karanto addu'ar kwanciya bacci duk farkawar da za ta yi cikin dare a kan sallaya take hangarsa yana sallar nafila tun baccin 'yan awanni da yi tana jin lokacin da ya jiyo alwala ya fara sallah so da ƙaunarsa suka daɗa mamayar zuciyarta dama haka take kyautata zaton samunsa tsayayyen namiji mai son addini sai gashi kyakkyawan zatonta a kansa ya tabbata gaskiya allah ya sa yadda yake tsayayye a kan addininsa tsayayye ne a kan sha'anin gidansa idan har ya tabbata haka hakika ta yi dace ɗari bisa ɗari da samun mijin kware ƙari a kan haka kuma ɗabi'unsa ga su masu kyau shi ma mai kyau komai nasa mai kyau ita kan sai dai godiya ga sarki Allah bata san lokacin da bacci ya awon gaba da ita ba har ya je masallaci ya dawo duk tana bacci sai bai tashe ta ba ganin ba ta sallah sannan dama a gaje ta kwanta saboda hidimar biki wajen takwas saura kwata na safiya ma'isha ta farka daga bacci agogon gefen gadonta ya nuna mata lokaci likita baya ɗakin to bata nemi sanin inda yake ba illa ta gaggauta shiga bayi ta yi wanka kafin ya dawo har ta shirya kanta cikin wasu riga da siket na atamfar sufa ɗinkin ya yi mata matuƙar kyau sosai da sosai tana tsakar da fesa turare ne likitan nata yi shigo da wandon boksa da rigarsa ga alamu motsa jiki ya dawo dukansu suka dubi juna da murmushi sai ta mika masa hannunta don su yi musabaha tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya sarki nasa hannun cikin nata ya ce wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatu har kin tashi ina can ina ta sauri in zo in yi miki wanka murmushi ta yi wanka kamar wata jaririya au kina da maraba da jaririyar ne ai ni a guri na ba wuce haka ba ko za ki ɗara haka to sai ranar da kika aje min 'yan tagwaye sai ki tashi a jaririya su su mai gurbinki kada kai kawai ta yi tana murmushi ya ce to muje je ni ki min wankan na yi da ta gurin training ta ce amma ba dai waje ka fita a haka ba no ba haka na fita ba ai akwai dogon wando na cire shi a ɗakina da har zan yi wanka a can ɗakin sai kuma na tuna a shefa ina da me yi mun ta yi gaba tana cewa bari in haɗa maka ruwan amma ni ban iya yi wa babba wanka ba to kimin abaho mana irin na yara ya ma fi sauƙi ba za ki ga girmana ba ta ce allah likita ka ci zo zolaya ni dai na wuce ka zo ka yi wankanka a gurin fridge ta bashi yana shan ruwa ta yi sauri ta haɗa masa ruwan ta fito a bayan don kada ya ritsa ta ya ce sai ta yi masa wankan don ta lura da gaske yake a hanyar bayan suka yi kicibins ya ce kai amarya ta kin yi kyau sosai bari in fito wanka in nuna yabawa ta ya ƙara dubanta wai da gaske kike yi ba za ki min wankan ba ke fi kika ce min za mu yi rayuwa irin ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce haka yake yi da iyalinsa eh haka yake yi kai ma ɗin haka za mu dinga yi amma yanzu ina jin kunya jiya fa na zo gidan nan ok na yadda da uzurinki na ɗaga miki ƙafa, amma fa ina nan ina shirin zama jariri kamar yadda kika ce za ki mayar da ni shi ma kin tuna ta ce kai dakta ba ka da mantuwa na ji na tuna dubban manta ba ya juya zai shige bayan yana cewa ina ya za a yi in manta za a maida da ni jariri har goya ni za a yi da zani ko a naɗe ni da tawul bayan an yi min wanka ficewa ta yi a kwaridon bayan ta bashi don idan ta tsaya ba zai bar zancen nan ba kafin ya fito har ta fido masa kayan da zai sa da duk wani abu da zai bukata gurin shirinsa yana fitowa ya dubi kayayyakin da ta fito masa da su ya yi murmushi ya ɗauki mai ya miƙa mata ta gane me yake nufi hakan nan ta danna kunya ta shafa masa man sai jujjuya mata jikinsa yake yi idan ta shafa nan ya juyo nan lallai ta haɗu da miji ɗan shagwaba da alama komai ma so yake sai an yi masa to dole za ta zage dantse gurin ganin ta yi masa yadda yake so hakan shine mafitatta da ƙarin samun ɗaukaka a zuciyarsa haka take ta sakawa a zuciyarta to ta shirya shi tsab domin komai ita ta yi masa sai ga waya an kira shi war gida surayya ce ya amsa da cewa wa alaikis salam war gida ran gida ya agai ta ce shiru shiru ban ji motsinku ba ko ba ku tashi ba ne ha ba tun asuba na tashi da na dawo sallah zan je training na biyo bangaren ki ba ku tashi ba haka da na dawo na ki buga kofa ne don kada ki ki buɗe min irin na jiya za mu fito yanzu me kika shirya mana na karyawa ta ce idan kuka fito za ka gani ina za a shirya abin karyawar ko nan za a kawo muku don na lura amarcin ya yi maka zaƙi wai hattaran safe ban iya ganin ka ba ya lura kishin nata ya motsa sosai sai ya lallaba ta in ba haka ba za ta kawo masa matsala sai ya kauce wa tuhumarta ya ce ki shirya komai a falo na ga munan zuwa maisha na tsaye tana jin hirarsu don ma ba ta jin abin da surayya ke cewa ta dube shi ta ce tashi mu je raka na gurin yan garin ku in fara gaishe su kai ka je dai ko ya ce eh, na je da na dawo training suna son su tafi yau amma na hana su sai gobe zan sa a maida su hakan ai ya fi in banda abin su ma kyau su wuce goben yana gaba tana bayan sa, sanye take da gele kalar kayan jikinta abinda bata taba sawa ba sai yau a cewarsa ya zuba mata su a akwati ne saboda sawa a gida ba don fita ba tunda ya san ba ta sawa dukansu bisa kafet ɗin falon suka zauna gaban ƙanne da yayin ummansa da sauran 'yan uwansa suka gaishe su ya nuna mata su ɗaya bayan ɗaya tare da bayani akan dangantakarsu wata dattijuwa cikinsu ga dukan alamu yar ummanci ta so mai masa nasiha to ubana ga mata nan ta biyu kayi da gani kuma yarinyar nan tana da hankali da sanin ya kamata to don allah ka rike su da amana banda nuna bambanci ka ji tsoron allah in har ka ji tsoron allah a zamantakewa ku to allah zai maka jagora zai zamo maka katanga ke ma ki yi aiki da abin da allah ya ce ki zauna da su da zuciya ɗaya sai ki ga allah ya ɗora ki a kan duk wani mai niyyar cutar da ki muna fatan zuwan ki ya zamo alheri a rayuwar yaronmu Allah ya sake zama wasilar warwarewan matsalolinsa ta ce amin inna na gode Allah ya saka da alheri jikin maishe ya sanyi da jin kalaman inna na ƙarshe da ta ce Allah ya sa ta zama wasilar warwarewan matsalolinsa shin wace matsala yake ciki ita kan ta sani ba amma za ta yi ƙoƙarin ganin ta san matsalar ko a gurinsa ko a gurin 'yan uwan nasa. kuma in allah yadda za ta yi iya iya wata don ganin ya fita a matsalar koma wace iri ce allah ya mata jagora a mu ta dubi inna cikin ladabi ta ce inna ya ce goben nan za ku tafi da kun ƙara mana kwana biyu ta ce wai goben ma don ya matsa ne mu ai yau har mun yi shiri biki an yi an gama yo me kuma za mu tsaya jira sai fatan allah ya ba ku zama lafiya ya ƙara muku haƙuri da juriya amin daga nan kai tsaye ɓangaren surayya suka nufa a falanta suka iske ta an cakari an cake da wasu riga da wando radime sun yi mata cas a jikinta da yake mai ɗan jiki ce sai ta ya faɗan siririn gila a kanta zuwa wuyanta ita ma ƙamshin take zubawa tamkar yadda suke ƙamshi maisha ta yi saurin fara gaishe ta tare da zama kusa da ita ina kwana anti surayya ta amsa kada kada kadahan lafiya ya gajiyar biki da bakunta ta ce gajiya alhamdulillahi ya take gajiyar aikin fi ne gajiya ta ce wuwa ce ni da zan fi amarya gajiya hidimar ka cokan fataki ce ko koya dokta dokta khalil yi mamakin sakin fuska da surayya ta nuna ga ma'isha a ransa sai addu'a yake yi Allah ya sa ta ɗore a mu murmushi ya yi ya ce kware kam amarya ai ita ke da gajiya ki ma fa dole a tambaye ki gajiyar yanzu dai ina za mu je karyawar ta yi masa nuni da kan danin ɗin ɗakinta gashi can inda na shirya gobe sai mu je gurin amarya jibi sai a koma gurinka ko na yi laifi a baki ba duk yadda kika yi daidai ne waya bismillah surayya ce da kanta ta zuba musu abin karyawar ruwan shayi ne da ya ji kayan kamshi sai soyayyen dankalin turawa da kwai sai farfesun bindinsa ai sai kunya duk ta kama ma'isha da ƙyar ta iya shan ruwan shayin da farfesun kaɗan ta aje cokalin likitan na ta lura da ita don rabin hankalinsa a kanta yake sai ce na ga kin aje cokali me kike nufi ta dube shi na ƙoshi ne kin ƙoshi wani irin ƙoshi me kika ci kin san Allah idan baki ci ba zan sa antinki ta rike minki in dura miki san ba zai yi ba kin zo gidan nan bulbul da ki za ki fara wasa da cin abinci kirami a ga laifina waya buɗe baki ki ci abinci ko in zo in baki a baki in haka ki ka fi so ganin ya miƙe ne ya sa ta yi saurin yagar kwai ta kai bakinta ya ce wa ya gaya miki bannu gabas take maza ki cin ya ƙara miki kin ji 'yar amaryata dole ta dinga yagar ƙwannan tana cusawa don ita kan san ba ta jin yunwa amma ya za ta yi da mijinta tana lura da yadda surai yake wani jujjuya masa jiki tana jan shi da hirarraki suna ta dariya abin bai ba ta haushi ba don ta san hakan yana ɗaya daga cikin halayyar mata kisa da kisisina to ita ma fa mace ce kuma ta iya sai dai ba yanzu ba ne za ta fara nuna ta ta kisar a dai juri zuwa rafi kowace mace ai da baiwar kisoshinta ake haifarta na wata ne ya fi na wata ta gaji da zaman tana son ta koma ɓangarenta amma dole za ta yi musu kawaici har sai sun gama hirarsu idan ya yi mata umarnin tafiya sai ta tafi da ya lura ta takura da zaman da take yi sai ya miƙe ya ce oya maisha tashi mu tafi yi mu yi miki hira sai na shigo an jima duk suka miƙe suraya ta biyo su tana cewa a fito lafiya amma kamin ka tafi ko me kake son a yi a matsayin abincin rana ya dube ta ya dubi ma'isha a'a ba ni ya kamata ki tambaya ba ƙanwarki za ki tambaya don ita ce baƙuwarmu ma'isha me kike so a yi mana a matsayin abincin rana ta murmusa ba ni da zaɓi duk abin da aka yi ya yi daidai ya dubi suraya to kin ji ta baki zaɓi a yi mana duk abin da ya dace sai ta haɗe wani kishi da ya yunkuro mata saboda wannan irin nuna mafificiyar kulawa da yake gwadawa ma'isha wai duk a matsayin bakuwa ta ce shi kenan za a yi abin da ya dace suna fita falon su maye saurin biyo bayan ma'isha ya makalo hannunsa cikin nata ta yi saurin nada hannun ta jiyo tana jifarsa da harara tare da murmushi ta yi masa nuni da kofar surayya sai ya daga kafadunsa ya ce to me idan ta gana rike hannunki don ma ban yi a gabanta ba kada ki mai da kanki yar ƙauye mana ta ce e da yake daga ƙauyen ku na fitu ciao abin haka ne to na gode ya dabki hannunta suka nufi sa yana cewa rakani ɓangare na zan yi wani abu na ga abun naki babu kara ko ki tambayi ina ne nawa gurin ta ce yanzu ba gashi zan je in gani ba wata rana ma ba sai ka gayyace ni ba ni zan kawo kaina ka san da haka dai ko ya ce na san da haka amma ke ɗin nan mai kunya ni dai na yi ta kawo kaina mai son ɗan tsuntsu ai shi ke bin sa da jifa ya sa mukulli ya bude kofar suka shiga falon nasa wata irin ɓoyayyiyar ajiyar zuciya ta yi a ranta tana tasbihi ga Allah tare da yabawa da tsaruwar wannan falo da ta kira aljannar duniya a ranta. To